1444 daidai wanda ya zo daidai da 26 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya a yau muka saba karanta tambayoyin da 'yan uwa suka rubuta suka aiko da shi a bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma akan fahimtar magabata na kwarai kamar yadda aka saba tambaya ta farko a takarda ta farko take ce assalamu alaikum allah ya saka ma malam da alkhairi amin ya saka mana baki daya ya ce malam tambaya na shine da allah a ƙara janyo hankalin jama'a a kan zubar da jini musamman lokacin da muke ciki na kusantowar zaɓe to ko ba zaɓe ko da zaɓe haramun ne da zubar da jini yana daga cikin abin da allah maɗaukakin sarki baya so shi ya sa ma ran tashin kiyama in aka zo awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fid dima'i inji annabi sallallahu alaihi wasallama farkon hukuncin da za a fara yi tsakanin haƙoƙin mutane shine game da zubar da jini ka zubar da jinin mutum sawa'un ko musulmi ne ko ba musulmi ba in musulmi ne Allah maɗaukakin sarki ya jeranto wasu azabobi guda biyar a cikin alkur'ani to wanda ko ba musulmi ba ana zaman lafiya ka kashe shi ba za ka ji ƙanshin aljanna ba kamar yadda hadisi ya tabbatar na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qatala muahadan lam yarih raihatal janna wanda ya kashe wanda ba musulmi ba ana zaune da shi lafiya baya cutar da kai baya komai ka kashe shi to ba za ka ji kanshin aljanna ba to ina kuma ga wanda ya zubar da jinin musulmi kaga akwai babban musiba da bala'i kenan haka akwai hadisin abdullahi dan umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lan ya zalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusab dama haraman annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mumini ba zai gushe ba a cikin walwala da jin daɗi matuƙar bai zubar da jinin da yake haramun ba duk wanda ya zubar da jinin haramun to lallai akwai wani nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kansa kaga aya ta tabbatar da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan muta'ammidan da gangan ya ce fa jaza'uhu jahannamu sakamakon sa wutan jahannama na biyu khalidan fiha kuma zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima kuma Allah madaukin sarki ya tanadan mushi wata azaba mai girma kaga abubuwa guda biyar akan wanda ya zubar da jini da gangan to kaga ashe Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi akan haka kuma ma daga cikin dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa abubuwa guda biyar akwai zubar da jini a ciki shine hibzuddin hibzun nafs kiyaye rayukan mutane a kiyaye addininsu a kiyaye rayukansu a kiyaye musu mutuncinsu a kiyaye musu dukiyarsu duka yana daga cikin abin da aka aiko annabawa su kula da shi kowane annabi sai Allah madaukakin sarki ya jaddada mushi wannan abubuwa guda biyar to daga ciki kiyaye rayukan mutane to kaga kenan akwai a zunubi mai girma mutum ya zubar da jinin mutum ko da baka kashe shi ba kaga akwai wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimu ko muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi kai ka zagi dan uwanka musulmi fasikanci ne kuma fasikanci muka ce shine al ani da'a shine ka fita daga yi ma Allah madaukin sarki da'a shi ake kira fasikanci wa qitaluhu kufrun fada da shi kuma kafirci ne to ballantana ka zubar da jinin shi ballantana har ka kashe shi akan wata siyasa banza kawai wanda Allah maɗaukin sarki ba zai tambaye ka akan ta ba kaga mutum yana ta da jijiyoyin waya wuya mutum ya hau kan mota ya fado ban Allah ka hau kan mota in ka fado ka mutu me zaka ce ma Allah madaukakin sarki abinda aka aiko ka kai kenan kaga mutum yana gudu da mota subhanallah in mutum ya fadi ya mutu me zai ce ma Allah madaukakin sarki me zai gaya ma Allah to kaga wajibi ne a kiyaye a kula eh, mutuncin musulmi dan uwanka musulmi ko wani jam'iyya kake ba ruwanka eh, kowa ya je can ya siyasar shi amma in aka zo wurin mutunci kar a ci mutuncin mutane ballantana har a zubar da jini ballantana har ya kai zuwa ga kisa ba ruwanka ya je na shi ka je kai naka amma musulunci da ya haɗa ku ko kuna so ko ba ka so haka ma wanda ba musulmin ba ma shi ma ba a yadda ka zubar da jini shi ba ba a yadda ka kashe shi ba ba a yadda ka ci mutuncin shi ba ba a yadda ka zalunce shi ba kamar yadda in musulmi kai mu haka zunubin ya fi girma ya fi tsanani to Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai takarda ta biyu mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam dan allah wani istighfari ne ake ce masa sayyidul istighfar allah ya saka da alkhairi amin to sayyidul istighfar yana daga cikin azkar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da safe da yamma shine allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu uzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu ubi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa an ruwayar imamu muslim ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ma a karshen hadisin yake cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'ar da safe sai Allah ya ɗauki ransa kafin ya kai yamma to shi dan aljanna ne wanda ya faɗa da yamma kafin a wayi gari sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ransa to shi dan aljanna ne to kaga yana daga cikin addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da safe kuma yana yi da yamma kuma shine shugaba ma'anan sayyidul istighfar shine shugaban duk wani istighfari da zaka yi domin istighfari ne wanda ya tattaro tauhidi a ciki ya tattaro miƙa wuya zuwa ga Allah ya tattaro cewa dan adam ya nuna ma Allah madaukin sarki lalle shi mai zunubi ne shi mai takaitawa ne kuma ya tabbatar da cewa lalle Allah ya masa ni'ima haka ce Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne abin bauta na ka ka tabbatar ma da Allah maɗaukakin sarki bauta la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni kai ka halicce ni ya Allah wa ana abduka ni kuma bawanka ne kaga ka tabbatar da cewa kai bawa ne daga cikin bayin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ka tabbatar da cewa lallai kana cikin alkawarin Allah alkawarin Allah shine ba za ka yi shirka ba sannan kuma kana cikin kulawar Allah maɗaukakin sarki shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari zai kare ka shine wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu gwargwadon na ya ubangiji tunda Allah madaukakin sarki ya ce dama fattaqullaha mastata'tum kowa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki gwargwadon iya abin zai iya gwargwadon imaninsa gwargwadon irin yanda yake aikin alkhairi gwargwadon yanda yake kusantan Allah maɗaukakin sarki to sai mutum ya ce abu ulaka bi ni'matika alayya ya Allah na tabbatar da kai min ni'imomi ni'imomi daban-daban wanda ba sa irguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da a ce za ku zauna ku ta rubuta ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya ba ba za ku iya kididdige su ba sannan kuma ba za ku iya biyan Allah madaukakin sarki ba shi yasa ai a wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa har sahabbai suka yi mamaki suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya manzo Allah yana zaune sai ya ce masahabai ku sani ba wani ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai shiga da shi aljanna suka ce hatta anta ya rasulullah ya manzo Allah har kai ya ce wallahi hatta ana illa an yatagammadani ni Allahu bi rahmati sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa amma aikin da zaka yi ba zai kai ka aljanna ba in aikin ne kawai za a auna to a auna aikin da kai ma Allah madaukakin sarki daga shekarun balaga a ce ka kai shekara ɗari ma sai a ɗauko kuma ni'iman idan da Allah maɗaukakin sarki ya baka kai kuma tun ran da aka haife ka har zuwa ran da ka rasu sai a auna a ga ni'imar ido kawai a ɗauki ni'imar numfashi ma nawa ake sa oxygen a asibiti in aka je eh, kai kuma gashi nan kana shaka ashe ba za ka iya biya ba sallolin da za ka yi to sallan inda a ce kullum ma daga safe har dare sallar kake yi to sallolin duka ba sa wuce awa ɗaya gabaki ɗayansu in ka tattara su a rana to mai kokari ne shine kila zai tashi ya sallan dare awa biyu ko awa uku to sai kaga duka awa ashirin din naka ne awa hudu ne kawai ka ba mu Allah madaukakin sarki to don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai aikin shi aikin ka tsura ya shigar da kai aljanna babu shi yasa kaga a cikin wannan istighfarin shi yasa aka kira shi shugaban istighfari kace abu ulaka bi ni'matika alayya ya Allah na tabbatar da cewa tabbas ka min ni'ima wa abu ubi zambi kuma na tabbatar da cewa ni mai takaitawa ne mai zunubi ne ce faghfirli ya ubangiji ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta na tabbatar da cewa babu mai gafarta zunubi sai dai kai to kaga wannan ya tattaro abubuwa da yawa wanda shi yasa ladan shi kuma ya yawaita ladan shi ya yawaita shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa Allah maɗaukin sarki ya yi alkawarin abubuwa guda uku ga sunan wanda in kai to shi ma Allah madaukakin sarki zai sa kanka maka na farko shine azzikir in kana ambatan Allah madaukakin sarki shi ma Allah zai ambace ka dalili shine Allah ya ce fazkuruni azkurkum ku tuna da ni ku ambace ni ni ma zan ambace ku wanda ya bawa Allah maɗaukakin sarki zikiri sai Allah madaukakin sarki shi ma ya ambace shi sai abu na biyu ya ce kuma man a'tad du'a al ijaba wanda ya bai wa Allah maɗaukakin sarki addu'arsa to Allah shi kuma zai bashi amsawa dalili shine Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni mana zan amsa muku sai abu na uku ya ce wanda ya bai wa Allah maɗaukakin sarki man Allah shukura wanda ya ba Allah godiya shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙara mishi ni'ima shine la in shakartum la zidannakum na hudun kuma wanda ya ba Allah madaukakin sarki istighfari shi kuma Allah sai ya gafarta mishi shine faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to kaga a cikin wa'annan abubuwan da Abdullahi bin Mas'ud ya lissafo wanda in kai Allah madaukakin sarki zai sakan kama sai ce akwai istighfari shine na hudu in ka ka nemi gafarar Allah madaukakin sarki Allah yana shirye ya gafarta maka matukar ba rana bace ta fito daga mafadarta Ah, kuma wannan ah, istighfarin yana daga cin sababi na ainihin gafarta ma bawa wallahu ta'ala a'ala sai ta gadda ta gaba mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ce ga tambaya ta kamar haka menene hukuncin musulmi ya yi wa ɗan uwansa musulmi mummunan addu'a ba a so ba a son kai ma mutum mummunar addu'a ko da ya cutar da kai ne ka ce Allah maɗaukin sarki ya saka maka Allah ka bi min haƙina haka kawai ya isa ba sai kama mutum mummunar addu'a ba in babu haƙƙi ma in ba da haƙƙi ba ne ba wani haƙƙin ka ya ci ba to lokacin da kake mummunar addu'an kai ma mala'iku suna nan suna ce maka kai ma haka in ka ce Allah ya mushi kaza su ma su ce Allah ya maka kaza in ka mushi addu'an kirki su ma su ce Allah ya maka wannan abu in ka ce Allah ya shiryar da wani sai mala'iku su ce Allah ya shiryar da kai kai ma in ka ce Allah ya halaka wani ko ya saukar da musiba akan wani sai mala'iku su ce kai ma haka in dai ba da haƙƙi ba ne to in ma akwai haƙƙin to mutum ya ce ya Allah wane ya zalunce ni ya Allah na barka da shi kai ka halicce shi Allah ya saka mun kenan eh, amma ba a son mummunan addu'a haka kawai mutum bai maka komai ba kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ce la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum kada ku yi kanku mummunan addu'a mutum zai ma kanshi mummunan addu'a ne in yema wani haka malamai suka fassara in yema wani mummunan addu'a sai abin ya dawo kanshi in bai fada kan wancan ba ai haka ko tsinuwa ko la'anta ko kafurta mutane in ka la'anci wani in la'antar bata tabbata akan shi ba to sai ta dawo kanka haka abin yake dama ka'idan kenan shi yasa ba a tsine ma mutum sai ya cancanci wasu ka'idoji ne wasu dawabit ne yake tabbatuwa akan mutum kafin a tsine mushi wasu ka'idoji ne da dokoki suke tabbata a mutum kafin a ce wane ya zama kafiri to in ka ce ma wani kafiri ko ka ce mushi fasiki ko ka ce mushi kaza in kalmar bata tabbata akan shi ba to za ta dawo kanka kai da ka faɗa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum kar ku yi makawunan ku mugun addu'a wala auladikum kar ku yi ma 'ya'yanku a wata ruwa ma ya ce wala ala khadamikum har me muku hidima me muku aiki wanda yake aiki a ƙarƙashin ka kakka mai mummunan addu'a to kaga wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka kar mutum ya ma dan uwan shi musulmi mummunan addu'a cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannun shi da bakin shi shine al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi cikakken musulmi mai cikakken imani shine wanda sauran 'yan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin halshen shi da kuma hannayen shi to kaga kuma da baki ake mummunan addu'a to don haka dai abin da mutum ya maka ka ce Allah maɗaukin sarki ya saka maka Allah ya bi maka shi kenan amma kada ka yi mummunan addu'a akan shi ba a son haka wallahu ta'ala a'lam to wannan yake ce assalamu alaikum malam menene hukuncin matan da mijinta ya nemi yin sunna da ita taki sai ta buɗe baki ta ce mai sai dai su yi family planning shi kuma mijin ya ce ni kuma naki har yana ƙara maimaita ya ce kuma malam mata ta ce fa <laughs> ya ce na gode from sai ya sa sunan shi eh, <laughs> to ta yi kuskure kuskure mai girma ta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma ta nemi gafaran mijinta wannan shine hadisi ya tabbatar da cewa duk wanda mijinta ya neme ta akan shimfiɗar shi take za ta kwana mala'iku suna tsine mata kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai yarda da ita ba har sai ta nemi yardan mijinta kuma ko da sallah ta yi sallanta ba zai wuce wuyanta ba ballantana ta je sama Eh, ayyukan alkhairi ana tafiya da su sama ne ko duk wanda ya aikin alkhairi ko magana mai kyau Allah sai ya sa mala'iku su kai wannan ibadar sama to daga cikin wanda Allah madaukin sarki baya karban sallan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallan su ko wuyan su ba za ta wuce ba ballantana ta je sama akwai matar da take saba ma mijinta akwai matar da take saba ma mijinta wallahu ta'ala a'lam to kuma shi ma sai yayi hakuri ya tambaye ta me yasa eh, me yasa za a yi family planning din me yasa hmm. sai ya tambaye ta mu dai ga tambayan da ya kawo mana ta yi kila akwai wani dalili da ya sa haka ko dalili na rashin lafiya da makamantansu wannan kuma su tsakaninsu ne su ne za su san wannan amma a fili dai ta yi laifi wannan ta aikata haramun ta aikata babban zunubi wanda inda mutuwa za ta zo a wannan lokacin to tana cikin matsala tana cikin matsala wallahu ta'ala alam mai tambaya na gaba yake ce assalamu alaikum malam ina tambaya game da abin da ya shafi sallah ah, ga tambaya na kamar haka ce malam menene hukuncin zaman da ake yi kafin a miƙe zuwa raka'a ta biyu idan ana cikin sallah ko kuma a raka'a ta uku idan sallan mai raka'a hudu ne eh, sunna ne mustahabbiya shine jilsatul istiraha yake magana ina ga sunna ne na annabi sallallahu alaihi sallama maza Allah in ya taso a ɗaya baya miƙewa har sai ya zauna tukunna summa ya'tamidu alal ard sannan ya dogara akan ƙasa yana dunkula hannunsa haka sannan sai ya tashi haka a raka'a ta uku ma haka annabi sallallahu alaihi sallama yake duk da wasu mashabobi musamman mashabanmu na malikiya suka ce sai da annabi sallallahu alaihi sallama ne ya tsufa yake yi amma wannan magana tana da rauni sosai tana da rauni sosai saboda hadisai sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka din eh, ba sai da ya tsufa ba saboda hadisin malik bin huwairis wanda imam bukhari ya roito yake cewa mun zo mun kwana ashirin ko ashirin da ɗaya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka so mu koma wurin iyalanmu har annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli fuskokinmu sai ce kamar kuna so ku koma wurin iyalanku ko muka ce eh sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara mu ya koya mana yadda ake sallah sai ce idan kun koma garinku ku koyar da iyalanku da mutanenku yadda ake sallah in kuka tafi sallu kama ne usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to kuma a wannan sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya musu yayi jilsatul istiraha da haka malik bin huwaydis ya rawaito hadisin wanda hadisan suna da yawa bari mu karanta guda uku daga ciki eh, akwai ruwayar imamu Bukhari ya ce an Malik bin Huwairis radiyallahu anhu annahu ra'a an sallallahu alaihi wasallam yusalli Malik bin Huwairis ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa iza kana fi witrin min salatihi in ya kasance a witiri na sallarsa shine raka'a daya ko raka'a uku lam yanhat baya miƙewa ya tafi raka'a ta biyu in mai hudu ne baya miƙewa ya tafi raka'a ta hudu hatta ya stawiya ka'idan har sai ya daidaito a zaune sannan sai ya miƙe wa fi riwayatin annahu salla bihim salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata ruwayar kuma malibin hoyari ya tattara al'ummarsa ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya musu sallah irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallama wa iza rafa'a ra'asahu min as-sajdati saniya in ya dago kansa daga raka'a sujada ta biyu a raka'an farko jalasa sai a ga ya zauna wa tamada alal ardi sannan sai ya daidaitu akan ƙasa sai ya ɗora hannayensa sun makama sannan sai ya miƙe kaga wannan ya tabbata haka akwai ruwayar imamun nasa'i yake cewa fa iza rafa'a ra'sahu min as-sajdati as-saniya fi auwalin raka'a istawa qa'idan idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dago kansa daga sujada ta biyu baya miƙewa ya tafi raka'a ta biyu har sai ya daidaitu a zaune to duka wa'innan ruwayoyi guda uku sun tabbatar da cewa akwai jilsatul istiraha mustahabbi ne yin sa mustahabbi ne in mutum yayi akwai lada a cikin insha Allah baya bata sallah e, kaga abin da ya kada kaga limamin ka yana yi kaga liman raka'a ta farko ya zauna ka ce subhanallah e, to in limamin da yake jan ka sallah yana yi to sai ka lura mm. saboda kada ka ga a raka'a ta uku ya zauna bai miƙe ba ka ce subhanallahi ko raka'a ta biyu a ta farko zuwa ta biyu to mustahabbi ne wannan insha Allah babu wani laifi a kansa sai tambaya ta biyu ke ce malam ina son ƙarin bayani game da wanda ya bi sallar isha'i bai san yana nufin magariba ne amma sai ya zo ya bi bai san sallar isha'i ake ba shi kuma magariba zai yi kwanaki mun ɗan yi bayani game da haka bai yiwuwa mutum zai sake sallah saboda ba su kama ba ba su kama ba sallolin da azahar da la'asar ne ban yi sallan azahar ba sai na shigo na ga ana la'asar babu laifi in yi niyan azahar in bi liman liman na la'asar ɗin shi ni kuma azahar nake yi amma a masabanmu na malikiya fa ba zai yiwu ba a masabanmu na malikiya saboda si punishing ɗin ka kakkan dinga mantawa da sallah ko ka dinga sakaci suka ce zaka bi la'asar ɗin sannan baka da ita in ka tashi za ka yi azahar ka ƙara kawo wata la'asar wannan shine a mashaban malikiya to amma ya halatta babu laifi don kun samu sabanin liya da liman ikhtilafun niyya musamman idan sallolin iri ɗaya ne azahar la'asar ko kuma sallar da za ka yi ta liman ta fi ta yawa ta liman ta fi ta yawa duka malamai sun yi bayani haka gashi nan ya kasu kusan kashi uku da malamai suka ainihin fada to daga cikin misalin da suka bayar shine sallan magariba da isha ba zai taɓa yiwuwa a yi haka ba eh, shine suka ce an yakuna adadu raka'ati fardil ma'mum aqalla min al-imam inda ba a yin haka in ya kasance kai mamun raka'o'in da zaka yi bai kai na liman yawa ba kaga liman shi isha'i zai isha na da raka'a nawa hudu kai kuma magariba zaka yi magariba tana da raka'a uku dan haka sallar ka bata kai ta liman ba to don haka ba za ka bi ba e, da sallar ka ce mai yawa ta liman yar kaɗan to sai suka ce za a iya bi in liman ya gama nashi sai ka tashi ka ci naka ai shi yasa aka halatta misali in ana tarawihi ka zo ka samu raka'a biyu sai ka tashi ka ciko raka'a biyu na isha'i wannan babu laifi saboda me saboda kai sallar da za ka yi tana da yawa ta fi ta liman din yawa amma idan ta liman ce ah, ta fi taka yawa to ba za ka bi shi ba kaga isha'i ya fi magariba yawa don haka ba za ka bi ba wannan shine bayanin da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam da haka sallan magariba da sallan isha suna da bambanci ba za ka bi sallar magariba a isha ba sai dai za ka yi taka magariban daban sannan sai ka zo ka bi abin da ka samu sai ka sallata sai takarda ta gaba mai tambaya yake cin assalamu alaikum malam menene hukuncin sallah ga matar da ta yi bari kuma jini yana zuwa mata za ta yi sallah ko ba za ta yi ba a shi bari ba nifasi ba ne ya danganta da barin da aka yi idan ya kai dan ya kai lokacin da aka busa masa rai ko kuma abin da ya fito daga jikinta ga alamun an fara yin halittansa bi ma'ana ya riga ya kai kamar wata hudu kenan za mu ce wasu malamai suka ce kwana casa'in ko kuma ɗari da wani abu kaga arba'una yawman nutfa summa yakunu alaqatan misla dhalika summa yakunu mudgatan misla dhalik kaga wajen wata hudu kenan idan ya kai wata hudu to an riga an busa masa rai sai ta yi bari to a nan wurin ba za ta yi sallah ba hukuncinta hukuncin mai nifasi hukuncinta hukuncin mai haihuwa kawai eh amma in bai kai waɗannan adadin kwanakin ba ba a busa masa rai ba to wannan jinin jinin ciwo ne zai zama jinin istihada ba ba zai hana ta sallah ba za ta yi sallah babu laifi za ta yi sallanta babu wani abu za ta yi azumi babu wani abu amma idan ya kai lokacin da an busa masa rai to ya zama hukuncin shi hukuncin mai haihuwa hukuncin nifasi wallahu ta'ala a'lam wanda mai tambaya ke ta assalamu alaikum malam ga tambaya ta kamar haka na'am yace mutum ne yana sallah da ya raka'a biyu sai ya manta bai zauna zaman tahiya ba sai da ya miƙe raka'a ta uku sai ya tuna to malam ya zai yi yana da zaɓi biyu ko dai ya ci gaba da sallarsa sai ƙabaliya sai ya sujada kafin sallama ko dai ko kuma ya dawo ya zauna yanzu kuma zai yi ba'adiyya saboda babu tsayuwa a nan wurin ya kirkiro tsayuwa ya tashi sai ya zauna tashin ma kaga a mazhaban malikiya sai suka yi bayani idan mutum ya manta sai ya zo miƙewa idan hannayensa ba su bar ƙasa ba to ya koma ya zauna babu wata sujada da zai yi amma idan har ya miƙe to shi kenan yanzu yana da dama ko dai ya dawo ya zauna zai yi ba'adiyya ya yi ƙari ko kuma ya ci gaba da sallarsa sai ya yi kabaliya ya rage zaman tahiya da karatun tahiya kaga na farkon mu dau na farkon idan ya miƙe sai ya dawo ya zauna to ya yi ƙari yanzu idan ya idar da sallah ga baki ɗaya sawa'un magariba ne ko isha ne ko azahar ko la'asar to yanzu sai ya sujada guda biyu bayan ya yi sallama idan kuma ya ci gaba da sallar bai dawo ya zauna wannan zaman tahiyan na farko ba to yanzu ya yi ragi idan ya kammala sallar shi baki ɗaya ya tahiya ya karanta salatin annabi ya addu'o'in da zai yi gabaki ɗaya to ba zai yi sallama ba sai ya kabbara ya yi sujada guda biyu yana tashi sai ya sallama shikenan wannan shine yadda mutum zai gyara sallarsa wallahu ta'ala a'lam wanda mai tambaya ke ce assalamu alaikum tambaya na malam ya halatta wanda baya sallah ya zo ɗaurin aure kuma ya shiga har cikin masallaci wai yau an yi a wannan masallacin eh, ya zo ya shiga cikin masallaci <laughs> to ya halatta bawan Allah babu komai insha Allah <laughs> eh, babu komai da kaga ya tashi zai yi sallah ne sai ka ce a'a ba a yin sallah sai mutum ya karbi kalmar shahada eh, kaga in ya zo masallacin ka sai ka mai addu'a ce ka inda wane ya shigo masallacin na Allah ya shiryar da shi ya karbi addinin musulunci kaga duk abin da yayi kana da lada a ciki eh babu laifi wannan insha Allah sai mai wannan takardar yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya amin tare da mu ga baki daya ce tambaya na ya halatta musulmi ya raka gawan wanda baya sallah kuma ya shiga har cikin gidan mutanen zuwa bizna a abi halatta ba bai halatta ba ya halatta dai ka je gidan amma bin gawar da zuwa makabartansu shine bai halatta ba amma ya halatta ka je ka zauna ka taya su bakin ciki eh babu laifi ba a hana ba za ka iya zuwa amma ka je inda za a yi biznan an hana shine aka hana amma in ka je gidan don ka taya su bakin ciki akan abin da ya same su na rashi wannan babu laifi babu komai ta wannan ina ga su ne tambayoyin da suka zo sai kuma wanda aka kawo yanzu wannan ban san me yake nufi ba ce wannan yake cewa assalamu alaikum allah ya kara wa malam ilimi mai amfani tare da mu baki daya amin ya ce ga tambaya ta kamar haka malam menene matsayin ko rabona ko menene a musulunci in yana nan sai ya gyara mana tambayan da allah ko ya gyara rubutun eh, mai tambayan yana nan wanda ya wannan tambayan eh revenue er- okay revenue ya halatta mana kana taka titi ana maka hanya da me za a yi maka to in baka biya ba tun zamanin da ana karban haraji <laughs> eh, duka wannan yana daga cikin tsare-tsaren da sayyidina umar ya yi radiyallahu anhu duk wannan tsarin da ka gani da yawa satowa aka yi daga mulkin sayyidina umar radiyallahu anhu duk ministry ministry da kake gani wizara wizara duka sayyidina umar ya kirkiro su Eh, in ka karanta a iqtisadul islami za ka gani duka an kawo su eh, za ga an kawo su duka sayyidina umar ya fara wa inna eh, kana so a sa a magani a asibiti kana so a yi maka hanya kana son ka <laughs> to dole a karba mana wancan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo sai a aikin da kowa zai amfana amma kuma kada a tara a kwashe shine abin da yake haramun ko yawwa ko kuma a ansa a ƙiyin aikin shine nan inda illan take kuma wanda mai tambaya ke ce assalamu alaikum malam dan Allah ina son a ƙara min bayani akan karatun da ake yi bayan sallar asuba a wasu masallatai wanda mafiya yawan waɗanda suke yi suna karanta littafi ne wanda aka fassara da harshen hausa shin karatun sunna ne ko kuma ba sunna ba ne allah ya saka da alkhairi to ban gane ba aka fassara da harshen hausa ko yaya magana ban fahimci tambayan ba shi ma in mai tambayan yana nan ya yi magana na'am wanda ya yi wannan tambayan yana nan to bismillah me kake nufi da a ah, na ji ka ce ana fassara da harshen hausa eh eh to kila ba su iya fassara larabcin ba ne zuwa hausa ko ƙur'ani ne ba a so a karanta shi da transliteration kawai eh amma duka sauran za ka iya karantawa ko ka karanta fassaran da turanci ko kuma da hausa ko da yaren da aka fassara wannan babu laifi in dan ka samu karin fahimta ba ga ƙur'anai ba shi yasa aka fassara masu su da yaruka daban-daban daban eh, saboda wanda ba zai iya karanta larabcin ya fassara ba sai ya ɗauki mai fassara alal akalla na iya daga alamtara zuwa nasi to in san menene ma'anansu eh, sai mutum ya ɗauki ƙur'ani gashi nan fassarar da kake so duka yaren da ake da su an fassara ƙur'ani zuwa ga wa'innan harsuna sai mutum ya je ya duba ga wannan babu laifi eh babu laifi eh, wallahu ta'ala a'lam karatun sunna to babu laifi ai <laughs> ba wani laifi da <laughs> ba za a ce bidi'a ba ai <laughs> babu laifi kila ta yiwu lokacin da suke da shi kenan na yin karatun wani idan ya fita kasuwa kuma shi kenan sai dare <laughs> to lokacin asuba din nan lokacin da yake da lokacin da zai zo ya saurari karatu ko ya ɗauki karatu eh nam misali yanzu in aka yi sallan asuba sai mu zo mu buɗe eh, littattafai mu yi karatu shine yake magana eh karatun bayan asuba yawwa wannan babu laifi insha Allah eh shine yake magana akai babu komai in sha Allah babu laifi malam eh. wannan yake ce assalamu alaikum malam menene hukuncin rage gemu haramun ne a cikin addinin musulunci eh. yana tambaya akan rage gemu eh, abinda mutane da yawa suke yi haramun ne wai su sun ji ana cewa sunna kasan mutane wai in sun ji an ce abu sunna ne sai su nuna kaman ashe in mutum ya yi in mutum ya bashi ba zunubi to akwai sunnan da take wajiba akwai sunnan da take wajiba eh akwai sunna wacce take wajiba ce in mutum ya bari ya yi laifi ya yi zunubi mai girma to aske gemu haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce kar mutum ya kama da yahuda yahuda su ne suke aske gemu su bar gashin baki eh. nam a dinga barin shi a daina askewa wannan tambayoyi to ga wani yana tambaya ce assalamu alaikum malam barka da wannan lokaci malam ya halatta mutum ya auri mai yin bilicin <laughs> eh. sai ya mata nasiha ta bari eh, ya mata wa'azi ta daina eh. amma haramun ne yana daga cikin canza halittar Allah maɗaukakin sarki wanda shaiɗan ya alkawari sai ya sa mutane yace wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhan al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhiz ash-shaytana waliyan faqad khasira khusranan mubina Allah maɗaukakin sarki yake cewa lallai shaiɗan ya yi alkawari tabbas sai ya batar da mutane sai ya sanya su suna ainihin canza halittar da Allah maɗaukakin sarki ya musu sai Allah maɗaukakin sarki ce wanda ya riki shaidan ya zanto mushi masoyi abin koyi hakika yayi asara asara wacce take mabayyaniya wacce babu irinta da haka haramun ne canza halittar Allah maɗaukakin sarki hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai masu zuwa ba su da wushirya ai musu wushirya duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana masu zuwa aje ai musu bille duka haramun ne masu zuwa a ƙara musu gashi mata duka wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinuwa kai ya ce Allah ya la'anci masu yin haka din to duk wanda yake canza wata halitta da Allah madaukakin sarki ya mushi to yana cikin la'anta ta Allah madaukakin sarki kuma ya yi koyi da shaidan da haka haramun ne e ya danganta shi in al'adance ana yi a al'adan mutanen babu laifi eh, in a al'adan mutanen ana yi babu laifi a wannan mai tambaya ke ce assalamu alaikum malam allah ya kara lafiya ya jikan iyaye amin ya ce malam ya ake yin salatu tasbihi kuma a kan mai ake yin sa Allah ya ba da lada to mun sha bayani insha Allah sati mai zuwa zan zo da littafi sai mu karanta yadda ake yi wanda mun karanta har mun sha bayani a kanta muka ce kowane raka ana yin tasbihi guda 45 ne to amma malamai sun yi sabani akan hadisin wasu malamai sun inganta wasu malamai sun ce hadisin bai inganta ba mun sha bayani a nan wurin akan salatu tasbihi amma insha Allah sati mai zuwa ya bi ni bashi zan zo da littafi sai in karanta mushi yadda ake yin salatu tasbihi wannan yake ce assalamu alaikum malam shin ya halarta wanda ba musulmi ba ya biya maka hajji ko da ɗanka ne e babu laifi ya halatta ya halatta babu laifi in dai ba ka san kuɗin giya ba ne haramun ne tsantsa abin da yake da shi wanda yake haramun ne tsantsa dukiyar shi to shine ya zama haramun ba za ka je ba amma idan dukiyar shi ba ta haramun ba ce tsantsa to babu laifi idan ya biya babu laifi hmm. sai dai abin da yake shine zai samu lada a malamai suka ce sai dai allah maɗaukin sarki ya saka mushi a duniya amma ba zai samu wata lada ta musamman wai da za a ce in ya je gobe kiyama zai samu ladan ka kai ma da kai aikin hajjin ba Ah, wannan mai tambayi ke ce assalamu alaikum malam tambaya na shine idan littafin alkur'ani ya yage shin za a kona ne ko a binne a a fara konawa tukunna a fara konawa sannan sai a binne shi wannan babu laifi insha Allah in ya yage kuma ba za a iya gyarawa ba to sai a kona sai a binne saboda girmama littafin Allah maɗaukakin sarki wannan mai tambaya ke ce assalamu alaikum malam akwai laifi ne idan ka yi wa wanda ba musulmi ba addu'an Allah ya hana shi musulunta idan ya kasance mai cutar da musulmi ne a'a a'a ai ka duba a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan addu'ar Allah ya hana shi Allah ya hana shi lokacin da aka yi yakin uhudu ai lokacin khalid bin walid bai musulunta ba wannan maharba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa akan dutsen nan jabalin rumat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wasu maharba su tsaya a kai sai suka sako suka saba ma umarnin shugaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada musu kaga yana daga cikin sharrin saba ma shugaba ana shiga wani mummunan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shugaba guda daya ce ku yi mishi biyayya ya gaya musu kuma ko da kun ga an ci mu da yaƙi kar ku sakko ko da mu ne muka ci kar ku sakko da suka ga musulmai sun kora inda ba musulmai ba har wasu sun fara ɗiban ganima sai suka ce ma shugaban da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa musu cewa su fa za su sako to suka sako suka saba umarninsa sai aka samu khalid bin wali shi kuma ya zagayo ta bayan dutsen da shi da wasu tawagarsa duka suka kashe sauran wa'inda suka yi saura akan dutsen to shine an kashe kusan sahabbai saba'in a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a ya addu'a sai Allah madaukin sarki ya hana shi ya ce laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun annabi sallallahu alaihi wasallama baka da wani al'amari a ciki ko Allah ya azabtar da su ko kuma ya yafe musu lallai sun yi zalunci to kuma sai gashi wannan wanda ya wannan aikin sai kuma ya zo ya musulunta ya ma musulunci wani aiki da ba a taba yi ba shine Khalid bin Walid Khalid bin Walid wanda ta hanyar shi aka buɗe garuruwa da yawa da dama aka samu futuhat garuruwa suka zama garuruwan addinin musulunci to don haka shi wanda ba ainihin musulmi ba addu'an shirya za ka dinga masa eh, addu'an shirya za ka masa kar ka yi mishi mummunan addu'a tunda al'amarin ba a hannunka yake ba shi yasa ga wancan hadisin na annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai ma wasu mutane guda biyu dariya sai sahabbai suka tambaya su waye ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane ne guda biyu wannan kafin ya shiga musulunci aka je yaƙi sai ya kashe wancan kaga ya kashe shi yana musulmi shi kuma yana kafiri to kuma daga baya sai Allah ya shiryar da shi ya musulunta kuma ran tashin kiyama dukansu za su shiga aljanna kaga shi wancan bai san abin da ya faru ba bayan wancan ya kashe shi sai Allah madaukin sarki ya shiryar da wancan to a ran tashin kiyama sai ya ga ga wanda ya kashe ni gani kuma za mu shiga aljanna tare shine Allah madaukin sarki sai ya musu dariya a ran tashin kiyama to kaga ba a yanke ma mutum tsammani ko a ce ai saboda ba musulmi bane a mai mummunan addu'a ba a yi addinin musulunci kuskure ne muke yi gaskiya hmm. sai dai in ya zalunce ka babu laifi ka ce Allah ya saka maka kamar yadda in musulmi ma ya zalunce ka zaka ce Allah ya bi maka hakkinka eh a wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam allah ya kara lafiya da ilimi mai albarka malam shin yana daga cikin aikin magabata keɓe wasu waje a masallaci ranar juma'a saboda suna da wata alfarma ta kuɗi da yadda wanda ba su da shi ba zai samu wannan darajar ba eh, ko darajar samun sahun gaba ma'ana menene shi wannan mai alfarman duk jinkirin shi ko lattin zuwa sallah zai samu sahun gaba to Allah ya taimaka to abun ya danganta e, idan shugaba ne aka aje ma wurin kai aikin ka fa yake yi yana can yana aikin ka ne e, don haka babu laifi dan shugaba an aje mushi wuri wannan babu laifi shugaba in aka aje mushi wuri a masallaci babu laifi sauran ɗaɗɗaikun mutane irin mu irin mu shine bai halatta ba mu zo mu kama wuri mu ce wannan wurin mu ne ko a kama mun wuri a ce wannan wuri na ne amma in dai shugaba ne babu laifin an aje masa wuri a masallaci wannan bai shiga cikin wa'inda aka hana ba wallahu ta'ala a'lam wannan yake ce assalamu alaikum malam eh, matata na kama ta tana soyayya da wani a waya malam wani hukunci ya dace da ita to ya danganta eh, ya danganta da irin wannan ta yi haramun haramun ne kasan waya wayan nan musiba ce waya tana iya zama bala'i da haka sai mutum ya kula hmm, sai mutum ya kula Eh, sai mutum ya kula eh, dole ne amana ne allah maɗaukin sarki ya baka na iyalanka 'ya'yanka da matanka wajibi ne ka kula da waye suke magana mun yi magana na a wancan satin da ya wuce a ba wane ne suke tarayya da su illa na social media wane ne suke hudda da su waye suke magana da su wane irin magana ake yi wajibi ne mutum ya kula da irin wannan eh, haƙƙi ne akan miji dole ne ya dinga bincikawa ya ga dawa matar shi take waya dawa take hudda da shi e wajibi ne wannan kuma ita da take haka ta yi haramun haramun ne mun ga ko a karatun hadisi mujiba annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho mujiba girman na na aisha mujiba darajarta ya ganta tare da wani a tsaye sai da annabi sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya tashi ya ce mata wane ne wannan sai ta ce ya manzo Allah dan uwana ne na shayarwa to kaga sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin canza ita ta rawaito hadisin kuma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hango ni da shi a tsaye annabi sallallahu alaihi sai da ran shi ya ɓaci ya ce wane ne wannan sai na ce akhi minar rada'a dan uwana ne na shayarwa ya annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan yake nuna ashe kenan mace hatta in za ta yi hudda a ranar mun ce hatta in za ta yi hudda da wani namiji a waje ya kamata sai ta sanar da mijinta dole ta sanar da mijinta in ma huddan ya kama dole sai an yi wani hudda to wajibi ne mijinta ya sani wallahu ta'ala a'lam da haka mata suna shiga cikin halaka da yawa eh, aure yana mutuwa da yawa da yawa ina ga bai fi sati biyu ba ko sati uku ne wani kes shi ma haka mijin ya hana ta ya hana ta je ta canza layi eh, ya ce kar ta yi birthday ta yi hotunanta ta yada kuma ya zawo hannun shi ya gani kuma suna mantawa fa rubutun nan da kika yi yana nan fa za a iya zuwa fa aka a samo shi eh, ko da kin ɓoye kin wannan za a iya akwai inda za a je a samo wannan rubutun duk abin da kika faɗa da abin da ya faɗa ko suna manta haka ne wallahu ta'ala a'lam to masu yin haka ɗin Allah madaukin sarki ya shiryar da su assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ke cewa menene matsayin tsara itace mai haihuwa har ta fara fure <laughs> misali mango guava etc <laughs> to ba haramun ba ne sai dai amma ana son amfanin shi gaskiya eh, in yana da amfani in dai baya cutar da mutane saboda akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce mutum yana da itaciya a hannunsa aka yi busan ƙaho na ƙarshe in kana da dama ka dasa wannan itaciyar ka dasa eh, itaciya ce a hannunka aka yi busan ƙaho na ƙarshe kana da daman da za ka dasa to kai masa ka dasa kafin a ɗauki ranka to kaga wannan yana nuna mana amfanin shi to in dai ba hanya bane ya tare ko kuma za a yi wani gini mai amfani a wurin to ba a so a sare amma ba haramun bane eh, ba haramun bane kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka fitar da wa'incan ah, ah, yahudawa daga cikin garin madina wanda aka saukar da suratul hashir min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillahi wal yukhziyal fasiqun lokacin da aka kore yahuda daga garin madina gabaki daya allah ya bada umarni ya ce a kore su saboda sun karya alkawari an yi alkawarin zaman lafiya da su daga baya sai suka haɗa baki da ƙuraisha wanda ba su musulunta ba da larabawa don a zo a kashe annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai su suka karya alkawarin da kansu sai Allah ya ce to a tashe su su bar garin Madina ga baki daya to da za su tafi suna kwashe kayan su sai suna sare bishiyoyin dabino duk dabinon su maimakon su bashi sai suka dinga sarewa sai suka dinga sarewa eh to shine Allah madaukin sarki ya ce abin da kuka bari ko ku bashi ko kuma ku ainihin ah, tafi da shi lai Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da cewa kun yi aiki irin aiki na wa'inda suke fasikai to babu laifi in an sare ba za a ce haramu ba amma in ana amfanuwa da ita to kar a sare e domin wanda ya dasa din in duk wanda ya zo ya zauna a inuwar zai samu lada wanda ya ci 'ya'yan itacen da yake jiki zai samu lada e yana daga cikin sadakatu jariya ko bishiyar da ka dasa wanda za a amfana da ita yana daga cikin sadakatu jariya wanda ko bayan baka in wannan abin yana nan ladan zai bi ka wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta ƙarshe saboda lokaci insha Allahu wannan yake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce mana Allah ya kara maka lafiya da ilimi mai albarka amin tare da mu ga baki daya ya ce tambaya na kamar haka tambaya na farko zan iya ba wanda ya bani hayan gona zakka daga cikin abin da na girba saboda cancantarsa e in ya cancanta babu laifi ka bashi babu laifi ka bashi ta yiwu ma in ka bar mai gonar ne ba zai iya bai da abin da ma zai amfani da shi ya noma shi yasa sai ya ba da hayan gonar a noma to babu laifi in dai ya shiga cikin masu zakka babu laifi zaka iya bashi zakka hmm. na biyu ce mahaifiyata ta rasu malam ina barin addu'a gare ta da ma musulmai baki ɗaya to Allah maɗaukin sarki ya mata rahama Allah ya gafarta mata ya haska kabarinta muna roƙonka duk musulmin da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama ya musu gafara ya haska kabarinsu ya sanya suna cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna mu kuma in tamu ta zo Allah maɗaukin sarki ya samu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim